Mai sauraro mu da warhaka ka misali nake farin ciki sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu na wannan makon zai leƙa ne jamhuriyar Nijar domin duba yadda gasar lig din kasar ke gudana. Africa. Kawai yanzu dai an kammala zagayen farko na lig ɗin ƙasar Nijar wanda ake wa lakabi da Super League inda ɗaukacin club ɗin ƙasar goma sha hudu da ke fafatawa a wannan gasa suka kammala wasannin su zagaye na farko. Kuma a ƙarshe club ɗin AS Gat ita ce ke jan ragamar lig ɗin da maki 26 sai kuma AS Police ke biya mata da maki 24. AS Duan ita ce a mataki na uku a teburin lig ɗin na ƙasar Nijar sai kuma ƙungiyoyin Akokana da kuma Jangwarzo ke can ƙasar teburi. magaji minista mai sharhi ne kan al'amuran wasannin lig din kasar Nijar ya mana fashin baki game da yadda zagayen farko ya gudana. Yanzu wasan kwallon kawai ya sauya a sai da kuɗi. ko kungiyoyi na turai ma da ake gani kuɗi ne yake kawowa sakamako don aka ɗauki sauran kungiyoyin wannan masu kuɗin su ne suke jagoran eh, suka yan eh, suke a matsayi na farko sai da irin yanda ake yi wasan da ake dan Nijar kawai wasan shi bakin shi ne to kaga wannan shine babban matsalar wannan gaskiya mu kanmu bin ma jin daɗin wannan abun in kaga kungiyoyin mu kullum in aka kare wannan wasa a ce zakara ta ƙasa ce ko in aka je wasa na nahiyar Africa competition African kenan league da confederation ban ma wuce wani matsayi ake hudda mu to shi kuma wannan ya danganta ne in ka gani irin salon wasannin namu tunda an kai fagen da za a ce an samu sauyi tunda yau zai ka gani kungiyar wadda za a ce take sahun gaba in ka dauki wanda yake yawan sa kwallon a cikin wannan wasan ba a cikin kungiyar ki to gwara gwara ma yanzu ita AS Gard tunda dan wasan wanda ya bar aswar Bare yaran wannan yana cikin wanda suke sahun wanda suka yi kowa sa kwallo a cikin raga gasar lig din kasar Niger ko kuma Kwambala ta fuskanci tsaiko na sama da wata guda saboda yan wasan club club da dama sun halarci gasar Chan wato gasar lashe kofin nahiyar afirka ta matasa da ke wasa a cikin gida ko bayan kammala wasan an je hutu domin ba su damar murmurewa sai dai ko bayan dawowa hutun ne dai hukumar da ke shirya gasar league din ta bada umarnin kammala dukkanin wasannin da suka yi kwantai domin samun daidaito a tsakanin kungiyoyin da ke fafatawa a gasar isa yan faure shine sakataren hukumar kula da gasar league din kasar niger fenifut ya mana karin bayani kan wannan mataki da hukumar ta dauka da aka kare kwamfala wannan ta shan eh, sai aka yi nazari aka ce to waɗannan wanda su suka ba da 'yan kwallon su da suka je shan ya kamata a ba su halin su su huta kwana goma zuwa kwana goma sha uku kwana aka sake komowa cikin filin daga kenan daga shi ne aka juya aka ce to a yi a shiga ta sha ɗayan ta sha biyu da sha uku su ne wannan fi sabillahi abin abin shawa duk komi ya komo daidai saboda lokaci in ya zo na azumi tsaidawa za a yi shi ma. Cause this is Africa. kara samun karbuwa ya sanya aka raya dukkanin filayen wasanni da kulob-kulob din ke fafatawa a wasa domin kowane kulob daga cikin goma sha hudun nan da ke fafatawa sai sun ziyarci gidan kowa sannan su masu karɓi bakunci a jihar da magaram kungiyar kwallon kafa ta spo zakin wasa ta karɓi bakuncin kulob goma sha uku a cikin su kuwa har da akokana ta arlit sai dai bayan kammala wannan wasa mai horar da club din zakin wasa jimmy gullis ya bayyana cewa ba su ji daɗin yadda wasan ya gudana ba domin dai ba su samu nasara a cikinsa ba wallahi hutun nan da aka tafi din nan gaskiya ne ka samu saboda menene yawanci yara sun je sun yi kwanciya gida sun zauna babu tarama babu kuma in ka duba dan tabe tabe din nan da mun saba muna abinda muka sa muke din nan bara din nan mun yi shi amma akwai yawan gajiya akwai gajiya a cikin jikin su ka ga a jimilce ta hiyar shampiyona ta bana wallahi shampiyona ta bana ka san harkan balo yau din nan idan kana dan balo kuma ku riga kun saba saba da juna ba iya ja kawo ni kuma wadda cin suka tafi yanzu nan sababbin nan kuma sai ya doka lokaci kafin su zo su saba da juna bara muna da juwar da yawa wanda yake sun saba da juna inda bara ne juwar da muke da shi bara dinnan inda su ne a yau dinnan ni na gaya ma har champion dinnan sai mun ci shi shi ko Alhaji Kofi mai horar da club din wasan a Kokana ko kawai game da tafiye-tafiyen da suke yi tsakanin garuruwa don zuwa buga wasa ɗayan nan wallahi akwai halacci suke motocin da muke zuwa ekipkin eh, da suke tsakan cikin ƙasa ta hannun yana bada wahala kwarai su tuke transporter kima bai muna yadda muke so suke kana kai da za ka lit in ka zo a ci a gadar ka tsaya ka ini dabuwar ka ini ci mota ka kon ba ka gadar ba ka zuwa gadar da sai a ce sai ka ini sai da rana sannan a kai ka atlet kwana biyu baka kwanta ba dan balo in sun yawa suna rage mai karfi Mm. parce que ba ba nan samu hutu wallahi ba mu nan samu hutu na ce duk kwana hudu sai mun ba ko kwara uku hudu mu ba don yana ba mu hala bilaguro ne muke nan kana dokan kwana biyu ko kwana guda da rabi jiya da shekarun da muka zo espoir kare da da in eh, kwana biyu bana kamin mu samu wani makwanci 2 3 babu huta wata babbar matsalar da kulob din da ke buga gasar super league din kasar Nijar ke fama da ita ita ce rashin kwararrun 'yan wasa kamar yadda abdul alhassan coaching kulob din irana ya ce problem kin mu yanzu ba lan ba ta ci gaba mu koma kowane club haka ne yake ya yi gane ya je waje ya dauko kowane club yanzu haka hakanan kowa yake je ɗauko ya biya kaji no mu koma baya mu koma ga yaran nan santar wannan mu koya musu balo su tashi in suka tashi sanan zamu ji daɗin bala. Wani abin da ke ƙara armashi a wannan kwambalar shine yadda masu horar da club club ɗin ke mutunta sauran club ɗin da suke karawa da su. Duk da cin da Espoir ta da magaram ta yi wa USGN bai hana kocin USGN Haruna Dulla ya jinjina musu ba. Match goma sha biyu da suka yi sauran akwai buwan kame ma sharshe muna iya tsammanin ka muna iya mu komo cikin kurskin na hari An cika saman wannan match biyu da match uku da tun da sun yi da police can yamai ma su ba su su ba sun ciyo mu jama'i nan kuma sun ciyo mu bon tun su ne kasa yanzu sun hara tasowa su ba suna sun yi kokari cikin wannan harin shamfana muna tamani za su rike ha shamfana ya kare ko menene a wajen ku bai tahiya bai tunda har ba mu da eh, babu sa muna rike shi muna sa su gudu muna yi tire mun santre bon babu atakan da ba su samu situation a nyamai inda muna sa biyu ne da mun samu su ko goma to nan sevrai ba mu samu kazin da muka samu nyamai ba bai kamata a ce wannan balo ma mun bada shi eh, eh. kamar ya kuka ga espoir wasa na biyu kenan suna cin ku sun ci ku a fasa alisu ko kuma espero yanzu muna diba su cikin macoci masu zawa ganin suna yin su ha a su kai karshen shampiona turn for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, anawa, Koya 'yan wasan da ke fafata a gasar League su ta Super League ke ganin yadda yake gudana? Adamu Sule ɗaya ne daga cikin 'yan wasan da ke fafatawa a Super League ga kuma abin da yake cewa. To tsarin Feni Futu dai gaba na shampiyona kamar yadda kowa yake hudi. Mu kamar Le Club na Interior de Pays eh wanda suke yawa eh wannan kamar muna da problem na kuɗi da sauransu eh, da kayayyaki na aiki na balo da sauransu kamar federation ya kamata a ce ta kama tun kamin a fara a ce mu mun samu wannan abubuwan ba he daga baya ba to irin wanga abubuwan su ne suke dan kara mai damu suke kara kashe mu da jiki kuwa suna kara mai damu na kamar balan mu ba kamar da zuciya ce muke yi eh ba da wani eh, yawa babu wadata isassa yanda ake tsammani eh kaman kowa kokarin shi ne yake yi kuma ana ma garin ana kishi ana abu ana son abu Africa ana jiran ganin yadda wasan league din zai ci gaba da gudana ganin cewa ga azumi ya kawo jiki a daidai lokacin da AS Guard ke jan ragamar teburin gasar sai kuma jangwar zo ta maraɗi ke can kasar teburi. gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na da magarama ibrahim malam cillo ibrahim tukur kefi ne ya ɗauka mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya.